Wasu 'yan Najeriya da ba su samu damar karɓar katunan su ba na cike da takaici yayin da wa'adin da aka ɗiba yake neman cika. Sannan mun duba matsalar samun waɗanda shekarunsu ba su kai ba da kuma waɗanda ba 'yan Najeriya ba da suka yi rijistar kaɗa ƙuri'a a zaben da ke tafa a Najeriyar. Shirin taska na wannan makon zai fi mayar da hankali ne ga wata matsala da ake ci gaba da samu yayin da ya rage 'yan makonni a gudanar da zaben shugaban ƙasa a Najeriya. Har yanzu akwai miliyoyin mutane da suka yi rijistar katin zaɓe amma katin nasu bai shiga hannunsu ba, wanda wajibi sai da katin ne sannan mutane za su iya kaɗa ƙuri'a a ranar zaɓe. A makonni biyu da suka wuce ne hukumar zaben Najeriya INEC ta ce kimanin mutane miliyan shida da dubu ɗari bakwai ne ba su karɓi katin zaben su ba. Wani lamari da manazarta suka ce abin damuwa ne da ke nuni da matsalar ƙin fita yin zaɓe kamar yadda aka gani a zaɓukan baya. A makon da ya gabata, hukumar ta INEC ta sanar da ƙarin mako guda a wa'adin karɓar katin zaɓen, wanda zai ƙare a ranar 29 ga wannan wata na Janairu. To yayin da wa'adin ke neman cika, wasu da suka kasa karɓar katunan nasu suna ci gaba da kokawa tare da yin kira ga hukumar zaben da ta ƙara wa'adin. Wasunsu sun ta'allaka rashin karɓar katunan nasu akan dogon jira da ake yi, yayin da a wasu lokutan kuma ba a samun jami'an hukumar zaɓe a wuraren da ake raba katunan. Ilyasu Kasimu ya aiko mana da wannan rahoto a game da lamarin a Jos. ba inda ba mu je ba mun je yi voters ka ba mu samu ba mu zo mu yi a karba kuma mun yawo ba mu samu ba za zo ana karasa muna da fefa wata baiwar Allah kenan take nuna bacin ranta game da abin da ta tarar a shalkwatan ofishin hukumar zaɓe ta Najeriya wato INEC da ke karamar hukumar Jos ta Arewa a arewa ta tsakiyar Najeriya. dabban nan in din ba bar ni nayi zabe ba Allah do abin da ya faru a kai ni prison wa'adin karbar katin zabe na biyu yakan kama wanda zai kare a ranar 29 ga watan janairu nan ofishin na INEC na karamar hukumar Jos ta Arewan yake cike da mutane masu hankulan su karbi katin su na zabe na logging in registrations ina da komai da komai early 2022 kuma har yanzu muna cikin january na 2023 kuma ban karba ba wannan zuwa na, na bakwai din kenan nawa ya bata da ya bata na je na yi da na yi basu ban slip ba na neman photocopy na aji da na aji photocopy tun photocopy na ta nema ina ta tracing ana ta ce mu wai ba riga print ba ba riga print ba so ni na gaji kowa yana maganan pvc kowa ya gaji ya gaji suna so mu yi zaben ko ba sa so mu yi zaben eh, we started uh, really uh, very slowly. Da farko mun fara da tafiyar hawainiya, amma yanzu mun yi nisa mun cimma nasarar raba katunan ga mafi yawan mutane. The only challenge, the only place. Wajen da muke da kalubale shine kawai batun tsofaffin katunan zaɓe, wanda ba karɓa ba tun zaben 2011 zuwa zaben 2019. Wasu ma masu shi sun mutu. nan ne kawai muke samun zai uh, the collection at that point is very slow ga kuma korafi game da tafiyar hawainiya da mutane suka ce suna fuskanta wajen karɓar katunan su na zaben abin da wasu ke ganin cewa ƙarancin ma'aikata da hukumar ke fama da shi ne yake haifar da hakan inec ma suna yin kokari amma dai kasan mutane kuma yanzu nan ba su da irin patients da za su iya su samu su siya cikin rana kun ga inda abin yake ba wani rumfa ko wurin zama wanda mutum zai iya yi ya siya so daga safe har yamma karfe uku kaga mutane sai su zo su siya suna jiran pvc inda ce inec suna da isassun ma'aikata a kasa da za su kai voters card dinnan a polling unit a raba shi polling unit eh, by polling unit amma domin me ba su da ma'aikata a kasa duk da cewa har yanzu da sauran katina jibgi a ofishin nata ciki har da tsoffin waɗanda ba karɓa ba tun zaɓukan baya hukumar ta inec dai ta ce shirye take wajen ganin cewa duk wanda ya zo ya samu ya karɓi katinsa cikin sauƙi. Uh, you know, Nigerians generally uh... Najeriya suna matukar son su kaɗa ƙuryarsu a wannan zaɓuka masu zuwa saboda wasu dalilai na fili da na ɓoye musamman don ganin sun sauya alƙiblar siyasar ƙasa. A new direction to, uh, to our political leadership. Daga Jos, Nigeria, Ilyasu Kasimu, taskar VOA. To daga jihar Bauchi a Najeriya muna tare da Farfesa Abdulsalam ya ugital na Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa. wanda ke bibiyar yadda aikin raba katin zaben ke gudana. Farfesa barka da kasance tare da mu. Barka da warhaka Hajiya Zara Fage. To kamar lafiya kalau. To kamar yadda aka ji mutane na kokawa da tsarin rabon katin. Gashi kuma wa'adin na neman cika shin yaya kake kallon lamarin? Eh gaskiya kamar yadda yake tafiya a nan Bauchi yawanci lokacin da aka sanar da cewa kowa ya je karbi katin zaɓen akwai da yawan mutane da zan suka yi sakaci sai da lokaci da kusan kurewa wanda yanayi ne yanda aka san yau da kullum a irin yanayin mutanen mu a nan Najeriya. To duk da sanarwar da gwamnati ta yi ta yi wasu ba su duga su je karɓan wannan katin ba sai da lokaci ya kusan kurewa. kuma in ka je wurin da aka samu mutane da yawa wasu suke sun yi ta zuwa kwana da kwanaki ba su iya samun karfan wannan kati ba kuma abin da yake akwai shine yawan katin da kuma malaman da suke raba katin gaskiya ya ɗan sha babban kaman ayyukan su kan dan musu yawa duk da dai ga yadda muka duba suna iya bakin ƙoƙarinsu wanda a sati za ka ga an karfi katuna yakan kai yakan cimma dubu yanda muka yi magana da wasu daga cikinsu akan ko suna ga katin da aka karɓa ya kai kashi hamsin cikin ɗari suka ce eh akalla katin da aka karɓa ya kai sama da kashi hamsin wanda zai iya kaiwa kashi sittin To a hakan kuma dai mutane suna nan suna cunkoso a gurin suna ƙoƙarin su karbi a katinsu. Ake samu wasu kuma sun zo sun yi sun yi ba su samu ba da ɓacin rai da wani abu amma daga mutum ya sami katin katin shi sai ki ga lamarin ya canza yanayin yadda yake fara'a da sauransu komai ya canza wannan kana ganin wannan wa'adin da aka ɗauka zai kai zai isa a raba kowa? eh zuwa ga zai iya isa saboda ganin yadda kusan kashi sittin sun zo sun karfi katunansu kuma ma'aikatan suna iya bakin ƙoƙarinsu na aiki na ganin cewa kowa ya sami katinsa to in dai aka bi a hakan kuma suka ci gaba da iya bakin ƙoƙari yadda suke yi ina ga zuwa ga nan in ba dai wa'inda ko ba su samu dama zuwa ba za su iya kasancewa su raba ma wa'inda suke nan kafin nan. To farfesa kafin ka ci gaba da bayani bari mu ji abin da hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ke cewa a game da wannan batu. Festus Okoye shine kwamishinan yaɗa labarai na ƙasa na hukumar ta INEC. We are really really encouraged at the level of Muna samun ƙwarin gwiwa kan yadda 'yan Najeriya ke fitowa suna karɓar katin nasu, musamman waɗanda suka yi rijista daga ranar 28 ga watan Yulin shekarar 2021 zuwa 31 ga watan Yulin shekarar 2022. Ana samun ci gaba sosai a wajen karɓar katin zaɓe. Duk da cewa muna fama da matsaloli musamman ga waɗanda suka yi rijista kafin zaben shekarar 2019 zuwa yau, sai an koma da karɓar katin zaben zuwa ofishin INEC da ke ƙananan hukumomi wanda daga nan ne za mu rufe karɓar katin a 29 ga watan nan na Janairu. dole mu tsayar da karɓar katin domin mu sami damar samun cikakken yawan mutanen da suka karɓi kati kuma za su kaɗa ƙuri'a sannan mu kuma san yawan waɗanda ba su karɓa ba domin mu samu damar buga yawan mutanen da suka karɓi katin da waɗanda ba su karɓa ba don 'yan Najeriya su sani kafin zaben na 2023. Um, uh, Muna samun ƙwarin gwiwa dangane da karɓan katin zaɓe da 'yan Najeriya ke yi. Tabbas mun fuskanci tangarɗa da matsaloli, amma mun yi maganin waɗannan matsaloli. Domin akwai katuna ƙalilan da ba mu samu damar bugawa ba a baya, saboda wasu matsaloli daga ɓangarenmu amma tuni mun gano wannan mun buga su. Muna da tabbacin cewa duk wanda ya yi rijista zai samu katinsa kuma zai samu damar kaɗa ƙuri'a a waɗannan zaɓuka masu zuwa. Ana iya samun cewa a wasu gurare akwai masu ƙoƙarin karɓar katin zaɓe da yawa, a yayin da a wani yanki kuma ba su da yawa. A ina ne ake samun masu karɓa da yawa da kuma inda masu karɓan ba su da yawa? No, it really depends. There are some of our registration areas. A'a, waɗannan abu dai ya danganta da guraren. Akwai gurin yin zaɓe da ke rumfunan zaɓe sama da ɗari a yayin da wasu ke da hamsin, kuma akwai rumfuna da guraren zaɓe a birane. To gaskiya dai ya danganta da guraren domin guraren da ke birane muna samun tururuwar mutane masu karɓa. Festus Okoye kenan kwamishinan yada labarai na ƙasa na hukumar INEC. Shirin taska zai ci gaba nan da ɗan lokaci. madalla masu kallon mu yanzu bari in sake zuwa gare ka farfesa abdulsalam a hirar da muka yi da festus okoye na hukumar inec ya ce suna da kyakkyawan fata akan cewa duk wanda suka yi rijista za su karbi katunan su shin kana ganin wannan abu ne mai yiwuwa ganin yadda wa'adin ke neman cika eh kamar yadda na muku bayani a farko yanayin yadda muka gani a wuraren su ma'aikata ke aiki a tukuru su tabbatar da cewa kowa ya samu a katin in dai har suka ci gaba da aiki yanayin yadda suke yi yadda suka fara to yana iya yiwuwa kowa ya samu katin zaɓensa kafin wa'adin To farfesa yanzu bari mu leƙa Maiduguri inda wakiliyar mu Husaina Muhammad ta aiko mana da wannan rahoto a game da lamarin a jihar Borno. Kamar da yadda tsarin yake, sanin kowa ne cewa babu yadda za a yi mutane su kaɗa ƙuri'a ba tare da sun mallaki katin zaɓe ba, domin kuwa katin zaɓe shi ne kaɗai makamin da zai ba wa mutum damar zaɓen ɗan takara na ra'ayinsa. To sai dai kuma bayanai na nuna cewa akwai mutane da dama da har yanzu ba su je sun karɓi katin zaɓensu ba, kamar yadda hukumar zaɓe ta ƙasa ta bayyana. ta bakin kwamishinan hukumar zaɓe reshen jihar borno muhammad magaji ibrahim inda ya ce ko da kuwa an ƙara wa'adin shekara ɗaya ne na karɓan katin zaɓen akwai mutane da dama da ba za su fito domin karɓan katin nasu ba yanzu haka akwai kati ina da kati tun 2011 suna nan dankare yanzu muna da kusan dubu saba'in da wani abu a ofisoshinmu munyi yi munyi kun taimaka mana ku 'yan jarida a zo a karba a zo a karba wasu suna zuwa su karba wasu ko ba ruwansu sai kwana uku ko hudu ko sati su zo su ce oh, ai su ba su bukatin su ai katin ka yancin ka in baka karbi kati ba ya zaka je kai zabe in ba ka da katin zabe ba za ka yi zabe ba nan gaba kaɗan ne dai ake sa ran buɗe rumfunonin zaɓe domin gudanar da zaben shekarar 2023 inda za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisu. Shin kowane dalili ne ke hana mutane karɓar katinsu na zaɓe? Dalilin da ya sa ban na karɓa ba saboda lokacin da za ku je karɓar katin zaɓe. A sanyi ko kuma ba irin da ya makamanci haka yau kun je kun kwana. lokacin da za ku kwana kuma lokacin kun je za ku karba ana koran ku ana dukan ku kamar wanda za a ba ku kuɗi ku da za ku karba abin katin zaɓe saboda incin ku wanda za ku yi amfani da shi amma idan kun je ba kabun ku samu shine wahala to ni dai a tunanin ya dai ba wani illar da yana tunanin ni dai zai haifar mu a kanan kaina ko da ma na sani ma dai ni dai gaskiya yanzu ban san illar da zai haifar mu ba saboda ina tunanin ko da ma na karba na yi zaben bai zama lalle a ce na samu abin da nake da bukata ba shi yasa ma dalilin ma da yasa ni ban je na karba na karbi katin zabe na barayi ne suka haura suka dauke a gidan kuma an riga an sanar akan cewa mu je wanda yake da shi ya je ya karba wanda ya je ya karba wanda kuma nasa ya nema ya rasa ya je ya yi reply ni kuma ban koma na na yi ba sai nake tunanin duk lokacin da idan na idan na dangwala zaɓe ba za a bani abin da nake so ba wannan shine dalilin da yasa ni ban damu da lalle sai na ji na karba ba ba a san me yancin talakan ba shi yasa dalilin da yasa ni kuma naga ba zan iya zuwa jiyan karba ba idan muka tabbatar da yancin namu yana da amfani a gurin shugabannin namu to dole za mu je in za mu kwana ɗari muna zuwa mu je ba mu samu ba za mu je mu karba wannan shine dalilin da yasa in dai shugaba za su yi mana adalci to mu kuma za mu tsaya tsayin daka mu je mu duk abin da suke so mu je mu na kai kusan sati hudu ko biyar ina zuwa ina in je wata ranar da safa a ce sai gobe in je gobe a ce mun sai wani sati a hakan na jure na je har na karba ya zuwa yanzu dai lokaci ne kadai zai iya tabbatar da adadin mutane da suka karbi katin zaben su da ma waɗanda ba su karɓi katinsu ba. Husaina Muhammad, taskar VOA daga Maiduguri a Najeriya. To baya ga matsalar rashin samun damar karɓar katin, akwai kuma matsaloli da ake samu a wasu wurare na waɗanda shekarunsu bai kai ba amma suka yi rijistar katin zaɓe da kuma wasu da ba 'yan Najeriya ba da suka yi rijistar yin zaɓen. Baraka Bashir a Kano ta aiko mana da wannan rahoton. Wannan wajen karɓan katin zaɓe ne a lokacin da muka kai ziyara babu jami'an hukumar zaɓe a wurin da za su baiwa al'umma katin zaɓe. Haka abin yake a gama tudu firamare da zawaye da tudu murtala da wasu sassan ƙaramar hukumar nasarawa da fage da muka zaga domin ganin yadda raba katin zaɓe ke gudana a wasu sassa a kanan dabo. Mu mun gaji kullum za mu zo za mu zo an ce an kawo mazaɓanmu da za mu zaɓe za a ba wannan abu ba mu samu ba. mutane sama da hamsin ni kaina shaida ne suna zuwa sai dai su koma an an zuwa hakikanin gaskiya ba wanda ake gani a gurin inda ake an sama bana tana a tsaya an sa in dai zo ni akan ina son karbi katin zabe na bana samun jama'a dan gaskiya na zo ya a irga ko ba gaskiya ba dan kashe aiki na in zo ni yanzu kuma ban sami su ba ko da yake a karamar hukumar nasarawa mun iske jami'an zaɓe na raba katin zaɓe haka ake ta bamu wannan wahalar na daɗe ina zuwa wajen na har na gaji ma da zuwa da ciwon na ce na haƙura ma daga baya dai na yi shawarar gwara in zo in karɓi katin zaɓe na da shine yanci na har yanzu ban ga daidai guda ɗaya ya ɗauko kati guda ɗaya ya ɗauko ya bayar ba kawai sai dai daga an duba a ce ba a gan shi ba daga an duba ina ka gani yan kaba ne windan ma da zan karba ma ba ma san windan da zan karba ba in naje wannan windan a ce masa yawanci. kusan wata shida kenan da yin katin zaɓe na to kuma har yanzu yau sai a ce min in dawo monday a ce min in dawo sati biyu ban samu ba yanzu idan na zo yau tun safe nake nan gurin na zo daga wannan windon sai a ci mai in tafi wannan windon har yanzu dai ban samu akwai batu na karancin shekaru da rashin ganin jami'an hukumar zaɓe a wuraren karɓan kati gami da matsala ta wasu ba 'yan ƙasa ba da suka mallaki katin zaben da al'umma ke kokawa a kai mun tutubi hukumar inec a kano inda jami'in hulɗa da jama'a na hukumar adam ahmad maulud ya bayyana dalilin rashin ganin jami'an nasu a wuraren da muka ziyarta ranar 22 ga wata muka karkare karban katin zaɓe a ainihin wato mazaɓu 484 na jihar kano yau dinnan da safe muka dawo ofisoshinmu 44 na jihar kano saboda haka duk wanda zai karbi katin zaɓe wa ofis ɗin ƙananan hukumomi na ainihin wato hukumar zaɓe zai same mu ba ma amma ba mazaɓu ba saboda haka mun riga mun gama da aikin mazaɓo muna tabbatarwa mutane cewa akwai cire-cire da aka yi na mutane waɗanda aka samu wanda shekarunsu bai kai ba ko kuma korafi da aka samu na cewa an ko suka wanda aka samu na cewa wannan ba ɗan najeriya ba ne ba ɗan ƙasa ba ne kuma ba shi da shaidar zama ɗan ƙasa amma an masa katin zaɓe to duk irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe da aka yi wanda sai da muka yi baje koli na ainihin wato katinan eh, masu masu rajistar zaɓe tukunan sannan muka yi su koya matsalar mallakar katin zaɓe ga ƙananan yara da waɗanda ba 'yan ƙasa ba wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum barisa abba hikima fage ya ce yana ban kan barin yara ƙanana su ringa yin katin zaɓe ko kuma su yi zaɓen kansa ko kuma magana a kan siyan katin zaɓe ko wanda ake ganin suna siya su lalata shi ko su karya shi wannan manya-manyan laifuffuka ne kuma wannan sabuwar doka da aka yi ta tafiyar da zaɓe electoral act kenan 2022 ta fito fili a sashen 117 da 16 ta yi magana akan cewa duk wanda aka kama ya siyi katin zaɓe ko kuma ya yi amfani da katin zaɓe ta hanyar da ba a doka ba ta sahale ba mana gurin yin zaɓe kenan to akwai hukunci mai tsauri a kansa. Barka Bashir taskar VOA daga Kano a Najeriya. Farfesa Abdulsalam shin ta yaya kake ganin wannan matsaloli za su shafi zaɓukan da ke tafi. kamar yadda lokacin da hukumar zaɓe ta yi dai iya bakin ƙoƙarinta na ku duba duk lokacin da ake ƙoƙarin yin wannan rijistan katin zaɓe akwai wasu ƙa'idodi da aka sa da abubuwan da ya kamata a ce ka yi presenting ta bayar a gurin wanda a hakan ya ɗan rage abun da dama to amma eh, ta wani gurin da yake yanayi ne da a tambayi ko wani id card ɗinka ko wasu abu zai iya yiwuwan an samu hakan da kuma kasancewan a kalle da sauransu akan duba yanayin shekarun mutum wasu suna kokarin su sun yi iya bakin kokarin su wurin ganin cewa wanda suka shekarun su ya gaza ba a su sun yi wannan rijista ba amma kuma ita hukumar da yake ta san da irin wa'innan matsalolin da suke iya faruwa akan iya ɗaukan mataki ko da lokacin zaɓe eh, aka gane cewa an samu wani wanda ya haka kuma ina ga hukuman ta tanar da hukunci irin wanda za a yi ma duka wanda aka kama shi da wani game kuma da wa'inda a ce ba 'yan ƙasa ba ne suka zo suka yi zaɓe especially a nan ta wurinmu ta arewacin Najeriya wanda muna alaƙa da ƙasashe kamar su Nijar su Chadi ka samu akwai cuɗanya da kuma eh, kamanni da sauransu. To a hakan dai saboda yanayin abubuwan da ake nunawa wurin yin wannan rajista sun yi iya bakin ƙoƙarinsu. A hakan in kuma aka gane cewa akwai wanda ya amfani da wani abu wanda yake na ƙarya har ya samu ya wannan rajistan hukuma ta tanadar da irin hukuncin da za a masa so tsoratar wanda aka yi domin irin wa'innan ya ɗan rage abin wanda a wannan karo ina ga an ɗan samu ko da za a samu abin da ya zama na ƙalilan za a samu to daga ƙarshe mecece mafita e mafita saboda eh, yanayin yanzu yadda ake amfani da na'ura mai kwakwalwa wurin yin koma menene da yake in kuka duba su ita a najeriya ba za a iya ba wani eh, ko database wurin wanda ya tabbatar ya tantance ga asalin 'yan kasan kuma ga rijistansu amma in da ki duba kaman daga ministry of communication and digital economy sun yi iya ƙoƙarinsu wanda ake amfani da wannan rijista na national identity number so inda da a samu wani abu wanda yake guda ɗaya wanda an tantance an tabbatar da cewa kowanne wanda yake da wannan aidin ɗan ƙasa ne bisa ga sharruɗan da aka sa to ina ga wannan abun da shi ne zai iya fidda ah, kamar najeriya a irin wannan to kuma kin ga har yanzu akwai wa'inda har yanzu ba a gama wannan rijista in kika duba yawan mutanen da suke kasan da kuma yawan ba don zuwan shi ministan yanzu wato isa alifan tami ba wanda ya kokari abin har ya kai ma cimma wani nasara aka samu a mutanen kasan da yawa sun samu wannan national identity number sun wanda hakan ana amfani da shi ta wani guri yadda za a hana wanda ba ɗan ƙasa ba ya zo ya yi wani abu wanda yake ɗan ƙasa ne ya kamata ya yi kamar zaɓe. To inda a ce za a iya yi cimma wannan yadda zai zamana a kowane saƙo na ƙasan yadda ko aihuwa aka yi ko mutuwa ko waye da a iya tantancewa an yi aihuwa amma wannan rajista ga nan ban shi idan mutum ya shigo bare ne aka masa ga irin abubuwan da zai iya yi irin wa'innan abubuwan wanda na amfani da na'ura mai kwakwalwan su ne kaɗai wanda da su iya fitar da irin wannan abubuwan da ake ga ba a son su To, Farfesa Abdulsalam muna godiya sosai da kasancewa tare da mu a cikin shirin. To, na gode kwarai da gaske. sai kuma batun lafiya hukumomin lafiya a najeriya da nijar sun tabbatar da barkewar muran mashaƙo wacce ke rike makogaro da kuma haifar da matsalar numfashi a jihar kano a najeriya mutane 25 akasarin su kananan yara ne cutar ta kashe a jamhuriyar nijar ma cutar ta kashe mutane da ba a tantance adadinsu ba kamar yadda wakilinmu a yamai yusuf abdullahi ya aiko mana da wannan rahoton a nan muna garin gure mai tazarar nisan kilomita 165 daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar inda kimanin mutane 500 suka kamu da wannan cutar ta mashako tare da hallaka kimanin mutane 20 a garin taskiyar kuma duk dai a cikin yankin na da magaram mai tazarar nisan kilomita 165 daga birnin gure cutar ta hallaka kimanin mutane 15 a cikin mutane kimanin 40 da suka kamu da ita Ganin yadda cutar ta mashako ke ci gaba da yin kamari, ƙungiyar likitoci na kasa da ƙasa ko mai san san frontier tare da haɗin gwiwar hukumomin kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar sun shirya wani kamfe na musamman na yaƙi da wannan cutar ta mashako a waɗannan garuruwan. A garin Gure kimanin mutane dubu ɗari biyar ne za a yi wa wannan rigakafin sannan kimanin dubu saba'in da biyar a garin Tasker. To ko me ake nufi da cutar ta mashako? Maryama Isaka likita ce a garin Tasker. cutar mashako ana ta kamar da ciwon wuya ne wanda yake zuba mutum zazzabi da ciwon kai kuma da kumburin wuya kusan dai shekaru shida kenan da ba a samu bayyana cutar mashako ba a jamhuriyar nijar kwatsam ba zato ba tsammani cutar ta bayyana a yankin na da magaram al'amarin da ya jefa al'ummomin garuruwan da ta bulla a cikin fargaba musamman ma idan aka yi la'akari da yawan mutanen da ta halaka. A mun ji tsoron mara muka yi allura, yan ba mu ji ayin <laughs> mu da muka gaya musu sun zo sun ɗauki allura da ne. Duka wanda ya ji wannan abu ya zaburo a mishi saboda cuta ita bata da daɗi. Hukumomin kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar tare da taimakon kungiyar likitoci na ƙasa da ƙasa sun bayyana cewa sun ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin yaƙi da wannan annoba ta mashako a yankin na da magaram. mutanen da sun ka kamu muna kama ma district eh, sanitar a bangaren magununuwa da kuma eh, ma'aikata eh, idan mun kawo muna da ma'aikaci nan ga da yake aiki tare da likita taskir a halin yanzu da aka tahi dajin nan ake ta wani rigakafin wannan babu wani matsala babu wasu wanda suka kiya wannan rigakafin na cutar ta mashako a yankin na magaram zagaye na farko ne za a kuma kaddamar da zagaye na biyu nan da wata daya a waɗannan garuruwan hakan ya sa sarkin da magaram sultan abubakar umaru sanda ya isar da wannan saƙon zuwa ga al'ummar yankin da magaram ya kamata mutane su hutu da fifi su tarbe su to saboda haka sai mu ƙara godiya ga medecines san frontier da irin ƙoƙarin da suke kuma su ci gaba da yi kuma mu sarakuna muna tare da su za mu kama musu domin a samu a ci gaba da wannan abu a zagaye na farko na rigakafin wannan cutar ta mashaƙo a yankin na da magaram an samu nasarar yi wa mutane 396 rigakafin a cikin mutane 470 da ya kamata a yi wa rigakafin a garin gure sannan kimanin mutane 50 a garin taskiyar a cikin mutane 53 da ya kamata a yi wa rigakafin yusuf abdullahi murya amurka da ganyamai a jamhuriyar nishar